家乡如今在世界带来了文明，把不坏，我心在你。 Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A sati biyu da suka gabata, shirin lafiya uwar jiki ya tattauna akan awon ciki da ma irin illolin da ke tattare da rashin yin sa a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. A wannan makon, za mu yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mace mai dauke da juna biyu ta rika ci domin lafiyarta da na jaririn da ke cikin cikinta. Amma Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin wasu 'yan jihar maraɗi na jamhuriyar Nijar kan mahimmancin awon ciki a wurinsu. Eh awon ciki gaskiya yana da mahimmanci ga mace don kina bincikan lahiyar ki da ta jaririnki. Ka san lahiyar da ke gare kike mace da jaririn da ke cikin ciki. amma suka da akwai wasu mata da sai su yi kwanci sai watanni sun ta yi sa'an nan su ta yi awo tun wata uku ya kamata a ce mace ta ta yi awon ciki kenan su likitoci sun san lokacin da za su ce maka ka dawo wani wata ka dawo wani kuma ana ce maka sati biyu ko ko wata biyu ka dawo ka yi awo kuma Tun yawanci ma yanzu awo in dai ba wani examen ba za kai akwai sauki cikin ya kenan ba ka tsajiran sai an ce maka ma ka tahi awon ciki yana da muhimmanci ga ɗiya mace duka yana da muhimmanci sosai yana da kyau kula da ɗanki da ke da kanki da lahiyar ku gaba ɗaya a ni lahiya ta lawala wata uku kuma na ta awo yana da kyau mace ta yi awo wata uku wata mace tana da ciki kafin wata uku tana ta samun matsala wata kuma ta wuce wata uku yanzu kai ya waye kenan kai tsaye ka wata uku nan ka tai a maka awo in ma baka tai ba likitoci wata uku nan ka wuce sun ka tai suna yin hada su ce ai ka wuce lokacin awo wata uku baka zo aka maka awo ba to awon mata dai da muke zuwa yana da muhimmanci dan dai in kana zuwa awo ana ganin ɗanka in ya karu in ya rage dukkan ana gani in kana da lahiya in cikin kana lahiya lau sun sani suna faɗa mu in kuma baya da lahiya suna gaya masu ce cikin nan lalle akwai matsala to kenan ka ai kaga muhimmancin shi tunda in ba lahiya an tarbi magani tun da wuri ko an gaba ka lahiya in kuma lahiyar ka lau gaba da awon ka duk wata zuwa wata ka tai ka siyo ma awon ka dawo ko maganin nan da ake baka na ƙarin jini kaga in kana shan shi baka samu matsalar jini in kana shan shi baka samu matsalar jini wurin aihuwa saboda wani bi yawanci wurin aihuwa ana samun matsalar jini to in ka tsaye dai ka sha shi yadda suka ce maka sha shi dai gaskiya ana dacewa ba a samu matsala zuwa awo abu ne mai muhimmanci kwarai tun ma kai haihuwar mu ma ana zuwa awo dan ka awo yana da muhimmanci Basa ga bangaren haraka awon nan ne ake gano mace in tana da wata matsala sai a gano in ka aka zamana haka nan ba awon nan to shi ke sanyawa sai ka ga wata matsalai gashi ma ana awon ma kana ganin mahiyawanci sai ga ana kwasa mutane mace dan abu da ya samu rashin kiyayewa likitoci abin suke gaya masa kiyayewa sai ga an kai su ana kuma duk wannan abu fa hudubobin da likitoci da suka musu ba su bu ba shi ke kawo ga washin fa mun san komi daga Allah ne in Allah ya baki juna bi ki aiki da karhin mijinki ki lissahi da mijin kuma kake aza mai laruri wanda ya wuce karhin shi saboda Allah ka ga nan wurin mata ba su da lissahi nan akwai macen da sai ta aza maka abin da baka da shi saboda tana da tana da wannan juna bi sannan kai kuma na miji kakkai kwance gaba mataka tana da juna bi ka ce ba ka dan taimaka mata dan wani abu na kwaɗe da sauransu akwai mutane wani sai su kwance gaba madalla daidai karhin ka ke kuma ki yi hakuri bisa ga yadda ya yi miki bakin karhin shi nan wurin kowa na da laihi amma ya kamata kowa ya makai ne adalci katta ga wani gida ana sayo mu mace namun shika goma shika ashirin ai gida kaza ana kaza in ya so in ya so miki dala hamsin ko arba'in gare shi ya haƙuri sunana malam ya'u aski bakin ikwal madrasa mai da mamuda maradi a alhamdulillah awo yana da muhimmanci mana duk wanda ke da hankali ya san kulawa da lahiya shine gaba ga komi kenan in mace ba ta zo awo kenan kai namiji ka ce mi in ta zo da wata matsala ka ce gaga kenan dole in mace tana da matsala kenan sai an ta likita a gane kenan tana zuwa awon nan ana iya gano wata illa ko ga cikinta ko kuma gare ta kanta kenan kaga ana zuwa awo tasirin shi kenan yana da muhimmanci me kuke fahimta game da mata masu juna biyu Kina in mace tana juna biyu kina ai kaga canjin yanayi ne take samu mai yawa ba kala guda ba Kina in tana yawa ta ce a ita ruwan ma ta su masu sanyi kaga ko ruwan sai suna mata illa ai ga shikin da in inda tana juna biyu Kina amma in ta ce su take sosai a mata hikima tuwanci ba dan wani abu dan lahi ki kiyaye shan ruwan nan masu sanyi saboda abin da ke cikin cikin ki eh ni suna na isaka isaka a matsayin ka na magidanci duk lokacin da aka ce mata kana da juna biyu ka ga wasu abubuwa na sauyawa irin cuce-cuce da rashin lahiya da sauransu wanda baka santa da su ba a can yana da kyau a ce ana kula da ita zuwa likita domin diba wannan karuwa da aka samu tunda kowa na murna da aka yi shi a yawa kai kanka abu ne mai murna mai jin daɗi gare ka a ce ka tana juna biyu to takan shiga cikin irin kwamikan mai irin na yaron ciki. madam umar hajiya adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a jihar maradi ta yi mana bayani akan irin nau'ikan abincin da ya kamata mace mai ɗauke da juna biyu ta rika ci a hirarsu da mansur sani ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. mace tana son in tana da ciki gaskiya a taimaka mata da abincin da ke kara mata jini da kuzari a jikinta kaman ka ba duk abin da ke sa jini ke rishin afiyar kaman wani miyan kuka wani eh, mai ake ce mishi da suna nama kaman kiyi aka wani anta daidai gwargwado ba a ce a za cikin ini guda ba a ce ta samu anta ta samu nama ta samu kiyi ta samu wani wake ta samu a cikin waɗanda abin da aka zana zanawa dai ko kaɗan kaɗan ta kukun tsira ta same su za ta ji daɗi saboda me dan shi su mata kuzari a jikinta mace mai ciki tana da bukata sosai a liman iri iri shine rich and fair tana son rich and protein duk abin da ka san dai mutum da dan adam na ci mace mai ciki ya kamata a ce an kamata an kamata su inan namiji in kai ta in kwai ka samu kaɗan a kamata shi in ka samu dan wani dan ki kamata in wata an ta ka samu kamata ke kan ki madam in ki tashi kina aikin gani miya miya kuka ki miya kuka ga tanan ko ina samu wani zogale duk abin da kika san zai kara maka jini kake ce ki shi ya kamata a ce kin same shi kin kin ci shi kamar suka ɗauki na kasa ga zan mara ba a samu komi akwai shi wanda ya zama legume akwai shi. To akwai lokacin da mata idan suna da juna biyu suke fama da shan yaji ko tashi ko kuma tanka. Akwai wani illa a tattare da shi ko kuwa a'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mata su rinka yawanci a lokacin da suke ɗauke da ciki ko juna biyu. Kowa san illar tashi. saboda tashi shi kika ce shi wannan zai zo miki wurin ba haya zaki sha matsala a kaɗan kaɗan kina yi har wurin naƙuda shi ke ganin wata mace wallahi sai gama sai ta gane saboda me ta ci ta shi har ya kai kaman ya zo ga takashin ta ya zama ta wani kaman illa dole ne wuri ya saki kenan naƙuda ta zama sa samu matsala har ya kai samu kwaso ga wurin kashin ki kenan ka gani aiki an bai ba ta shi ai bai daɗi kowa san da lahiya kama ka kare ta shi balle ba kan lahiya tunda ta shi ka gani sa estoma mace mai ciki kuma estoma ka gani bai mata ba ko. to eh, yawan amfani da kankara ko kuma galas da muke kiran shi nan yana tattare da wata illa ko ko shi ma ya ne matsayin shi ruwa dai ne za ta shan su ba sai ta sha su ruwan wanda za a ci a gano wanda za ta ta yi majina kwarai hakan gaba haika tana tari saboda ba a son mace mai ciki ta yi tari da wuri bakin ma'aiwa na iya budewa da wuri ma'aiwa na iya tsagewa a gani ko shi sa ba son mace mai ciki ta sha ruwan gilas sosai amma dai daidai daidai kamar irin wannan dai daidai gwalgwado yan ruwa dai su ba sanyi su ba zahi ba dai kina ke su amma irin wannan a samu gilas ana tamna kullum kina likita kina tare tari bai yi ga mace mai ciki tun da na kake ganin mace ba aiwa ta ta tsage a ce mace na zuba da ruwa tun da hunkurin tarin nan shi zai sa ma'aiwa ta tsage sai an ce da wuri mace ciki ina zuba da ruwa kenan da wuri rupture premature ake cewa na su a saranci da ake ce shi mace mai ciki mace tana ciki ai kowa san kwaɗai gare ta mana mace tana ciki a ci wannan a ci wannan a ci wannan ai ba za a gajiya da ita ba ba za a gajiya da ita ba saboda ni sai a riba a gani ta za ta kawo ta sabuwar duniya kuma za ta kawo za ta kawo karuwa a cikin gida kenan namiji ga a ce a a tashi da ita kan ga gane kamar cikin abubuwan da ya kamata a ce kaɗan kaɗan ana samun su ba ci a ai kullum sai miji ya bankaro miki kaza ko kuma leda cike da eh, anta ko kuma kwaye ciko miki leda ka miki ki canye gobe ki ce mishi to kuma yana yana jiro a daidai gwargwado abin da ya samu sai ka miki amma da ya kamata shi da kan shi ya san abubuwan da ya kamata masu unwani aka samu kamar kwana biyu shi da kanshi kana ganin tana zamani mace mai ciki abin tausayi ce in ka zo ka samu da ka ce mata amshi ga ni a samu a ce hakan ne za a yi ta yi ba ci a za a yi aika ka na haka kayan ma buki ya zo kayan ki awa ma kuɗin za a tattara a sai rago kin cinye kayan ki daga nan <laughs> kenan dai a rinka yi a kada zanka da dan da eh to madalla masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya a sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ana rawar kuɗi